وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لتابع الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أساتن دي قباتا منكن أثرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه wanda ya kunshi wasiƙa da umar ɗan khattab radiyallahu an ya tura zuwa ga abi musa al-ash'ari abdullah bin qais al-ash'ari radiyallahu an domin bayani game da lokutai na sallah ah, har aka zo batun kan sallar asuba da kuma yanayin surorin da ya kamata a karanta umar yake ce da shi radiyallahu an wa qara'a fiha bi suratayn tawilatayn min al-mufassal eh, kuma ka karanta a cikin ita sallah ta asuba surori guda biyu masu tsayi daga cikin surorin da ake kira da ainihin al-mufassal wato su ne daga suratu qaf zuwa suratun nas kamar yadda bayani ya gabata sannan kuma ana ce musu al-muhkam al-muhkam kamar yadda ya tabbata cikin eh, musnad imami ahmad bin hanbal da kuma sayyid bukhari eh, sa'id bin jubair rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin almajiran abdullah bin abbasin radiyallahu anhuma ya ainihin kiraye su da ainihin almufassal sannan kuma imam bukari ya kara kawo ruwaya har yanzu zuwa ga shi abdullah bin abbas cewa almufassal ana kiransu da almuhukam eh, an ce musu almuhukam saboda mafiya yawan ayoyin surorin wato suna aiki ta fuskar hukunci ba a shafe su ba saɓanin wasu surorin da suke ba su ba to anan eh, umar bin khattab radiyallahu an yana bayyana wa eh, abi musal al-ash'ari radiyallahu an cewa ga abin da ya kamata yana karantawa na sura yayin da zai jagoranci zai bayar da sallah ta asuba to idan muka duba kuma ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu ga haka abin yake gudana eh, sai dai wannan baya hukunta cewa abin ya zanto ko da yaushe yana hukunta nau'antuwar abin wani lokaci a karanta wata sura daga cikin suwar na al-mufassal wani lokaci kuma a karanta wata sura daga cikin suwar na al-mi'un ko al-masani ko dai wani abin da yake mai kama da haka amma dai mafi abin da ya fi afkuwa ga sallar asuba ta shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine yake yakan karanta ainihin riwalul mufassal eh, da haka ma eh, ya zo hadisin abi huraira wanda suleiman bin yasar ya rawaito shi daga abi huraira wanda yake cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da sunanin nasa'i nan ma ya kunshi bayanin eh, sallah ta shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta asuba to yakan karanta surori mafiya tsayi daga cikin suwar na ainihin almufassa sannan kuma kamar yadda ya tabbata hadisin eh, al'azhar al-muzani eh, radiyallahu an wanda yake cikin eh, musnad al yana da shahidi kuma ta hanyar wani rajulun min sahaba cikin musannaf na abdurrazzaq da musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunan nisa'i cewa manzan Allah sallam wani lokaci ya karanta suratun rumi a ainihin ita ta asuba haka kuma ya tabbata hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin musnad imami ahmad bin hanbal da musnad na abi ya'ala cewa wani lokacin ko manzo Allah ya karanta suratu safat alaihi sallam asubadi kenan kaga suratu safat ba ta daga cikin me al-mufassal kamar yadda ar-ruma ba ta daga cikin al-mufassal sannan haka ya tabbata hadisin amr bin quraysh wanda yake cikin uh, musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih muslim yace wani lokaci ko manzo Allah ya karanta suratu idha ash-shamsu kuwirat a sallar asuba eh, sannan haka kuma ya tabbata hadisin eh, rajul min sahaba ta hanyar mu'az bin abdullah al-juhani cikin sunani a abi dawud cewa manzo Allah wani lokaci kuma yana karanta idza zul zilatul ardu zilzalaha suratul zilzal sannan kuma ya tabbata hadisin uquba bin amir al-juhani Eh, ina cikin sunani a abi dawud da musnad al-imami ahmad bin hanbal cewa wani lokaci ko manzo Allah yakan karanta suratul falaq da kuma suratul nas yadda yake wannan a tafiya ne eh, haka kuma ya tabbata hadisin jabir bin samura yana cikin al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani cewa wani lokaci ko manzo Allah yana karanta suratu yasin a da ita sallar asuba kenan to kaga in ka tattara waɗannan hadisai sai su baka cewa abinda ake bukata shine at-tanwi nau'antawa eh, wani lokaci a karanta sura mai tsayi idan yanayi ya bai zuwa ga haka wani lokaci kuma a karanta gajeriyar sura idan yanayi ya bai zuwa ga haka amma dai mafi abin da yake shi ya fi afkuwa ga sallah ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, sallar asuba ne yakan karanta mafiya tsayin sura surori daga cikin surorin al mufassar wannan shi ne abin da ya fi afkuwa a sallar asuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa hadisin ummu salama hindu binta abi umayya wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim imam bukhari ya kawo shi mu'allakan kuma ya kawo shi musulan a lokacin da manzo Allah yake yin aikin hajji ta bankwana hijjatul wada' ummu salama ta yi bayanin cewa ta ji shi yana karanta suratul tuwar a sallar asuba suratul tur a sallar asuba eh, haka hadisin huɗubatu eh, bin malik radiyallahu an eh, wanda yana cikin sahihi muslim da kitabu khalqi af'al ibad na al-imam bukhari da musnad al imam ahmad bin hanbal yake bayanin cewa manzo Allah yakan karanta suratu qaf a dai ita sallah ta ainihin asuba haka hadisin eh, ummu hisham bintu haritha bin nu'man eh, wanda yana cikin musnad al-imami eh, ahmad bin hanbal da sunan an-nasa'i ita ma take bayanin cewa bata haddace suratu qaba sai a baki manzo Allah a sakamakon yana karantawa a sallar asuba to wannan sai yake komawa zuwa ga la'akari da lokacin baya da ita sallah ne eh, ma'ana idan an fara yin sallar asuba da duku-duku to a nan abin da yake sunna abin da ya fi kyawu shine a karanta doguwar sura eh, domin mutane su sami damar riskar ita sallah ne to amma idan ya zama na ba a fara yin ita sallar asuba da duku-duku ba to anan kuma sai a karanta sura takaitacciya ta yadda kada a yi doguwar sura kuma rana ta fito ko wani abin da yake mai kama da haka wannan fuska ta farko kenan sannan fuska ta biyu kuma za a kula da yanayi na su mamu a matsayin ka na limam za ka yi mura'atu a hawalin ma'amumin eh, idan ka kula da yanayin mamu suna cikin yanayi nishadi da abin nan to anan kuma sai a ja doguwar sura eh, idan kuma ana ganin a ba sa cikin yanayi na nishadi to ana kuma sai a yi sura takaitacciya to tafiya kan wannan tsarin eh, shi da tafiya kan tsari na ainihin sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ya zama na kore yaushe gajeriyar sura za a na karantawa kuma kada ya zama da kore yaushe kuma doguwar sura za a na karantawa wani lokaci ana karanta ainihin doguwa din wani lokaci kuma ana karanta ainihin takaitacciya kamar yadda ainihin eh, ayyuka na shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suka ainihin minuni akan haka kula da yanayi mamu za ka iya fahimta haka ƙarƙashin shi hadisin uqubatu bin amir al-juhani wanda yake bayanin a halin tafiya manzo Allah ya karanta suratul falak da suratul nas a sallar asuba raka'ar farko suratul falak raka'a ta biyu kuma suratul nas to kaga halin tafiya hali ne wanda yake akwai gajiya da dai wasu abubuwa masu kama da haka to ashe kaga wannan sai yake nuna maka kula da irin wannan hali ne, idan ba mu suna cikin yanayi na gajiya ko wani uzuri haka ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan sai a takaita sallah in kuma a ana bisa sabanin haka to anan kuma sai a wato ainihin tsawaita to wannan shine abin da yake wato ainihin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am zan tafi asari na gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أصل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين أبيد آه، الله بن يحيى بن يحيى الليثي ya ce wa ni an malikin wato yana nufin shi baban nasa ya haya bin ya haya allesi ya zantar da shi wannan asari ga imam malik bin anas abu abdullah an hishami bin urwata shi kuma imam malik bin anas ga hisham bin urwata hisham bin urwa shine bin zubair bin awam al-asadi wato sikatun ne yana daga cikin kuma sigari tabi'in wato ainihin a kananan tabi'ai sannan kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a rawa lahul jama'a ma'ana an tariƙil wasifa an abihi gababansa shine urwatu bin zubair wanda urwatu bin zubair eh, shi ma na daga cikin tabi'ai kuma fiqa ne shi ma daga cikin rijal na ainihin eh, aljama'a kuma yana daga cikin wato ainihin eh, kibaru tabi'in manyan tabi'ai yace anna umara bin al-khattab lalle umar bin al-khattab radiyallahu anhu kataba ila abi musa al ya rubuta takarda zuwa ga abi musa al cewa an sallil asara ka sallaci sallar la'asar wa shamsu bayda'u maqiyatun alhalin rana tana fara tas a tace babu gaurayen jajaja ko fatsi-fatsi tattare da ita tana kullinta kadar ma yasiru rakibu salasata farasika. gwargwadon abin da mahayi kan abin hawa raƙumi ko doki zai yi na tafiya da ta kai farsakh uku rana ba ta faɗi ba eh, wato wannan yana kwatanta masa yanayin zangon da ya kamata a samu yayin da yi sallar la'asar da kuma yayin da rana za ta faɗi kan cewa a sami rata mai ɗan tsayi tsakani wa an sallil isha'a ma bainaka wa baina thulutul laili kuma ka sallati sallar isha bisa gwargwadon abin da yake tsakaninka na lokacin ita isha din ma'ana yayin da الشفق wannan jan da yake bayyana a sama bayan faduwar rana ya zanto ya faku ya kau ya gushe to daga nan lokacin sallar isha ya shigo shine ma'anar ma bainaka wa baina thulthul layli har zuwa kuma daya bisa ukun dare na farko duk lokacin sallar isha ne fa in akharta idan ka jinkirta ita sallar isha din baka yi ta ba a waɗannan lokuta din to fa ila shatarin laili to har zuwa kuma rabin dare duk lokacin ta ne wala takun min al-ghafilin kada ka zanto daga cikin rafkanannu eh, kada ka zanto daga cikin rafkanannu abin nufi wanda za su ainihin gabatar da ita sallar isha yayin da ya zanto alfijir ya riga ya fito ya keto ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan asari sinaduhu sahi eh, ya tabbata zuwa ga shi Umar bin Khattab radiyallahu an eh, haka al-Imam eh, Abdurrazzaq bin Hammam an-Nisrani shi ma ya fidda shi cikin musannaf nasa haka Abu Bakar al-Baihaqi shi ma fidda shi cikin As-Sunan al-Kubra don haka asar ne wanda yake tabbatacce to shi ma wannan asari da yana nuni game da abin da asarin baya yake wato arishin nuni cewa lokaci na sallar isha tun daga yayin da ashafak ya zanto ya faku to har zuwa ɗaya bisa ukun dare na farko har zuwa kuma rabin dare duk lokacin ta ne in ka ba da ita a wannan lokutan to ka ba da ita a lokacin ta wanda yake al-mukhtar lokacin ta wanda yake zababbe eh, abin da ya biyo bayan wannan kuma to anan kuma an shiga waqtu darura lokaci wanda yake larura shi yasa sai ce wala takum min al-ghafilin kada ka zanto daga cikin rafkanannu eh, abin nufi wanda za su na gabatar da sallah ba akan lokacin ta ba kuma ba tare da wani uzuri ba wanda yake karɓaɓɓe a shari'a eh, sannan kuma cewa da yi salasata farasikh eh, farsaki uku eh, wannan yana da alaka da abin da yake baya ma'ana gwargwadon yanayin sauri da gudu na shi wanda yake kan abin hawa din to gwargwadon kuma yanayin farsak din da zai ci kafara ta faɗi wani yana da sauri husaini zai iya cin farsa uku eh, daga yin sallar la'asar kafin rana ta faɗi wani kuma a ba shi da sauri farsak bi zai iya ci daga yin sallar la'asar wato ainihin kafin rana ta faɗi kamar da muka gabatar a asarin da yake baya to shine wala takun minal gafilin kada ka zanto daga cikin waɗanda suke wato ainihin rafkanannu wanda ba sa gabatar da sallah wato ainihin akan lokacinta ba sa yin ta yadda ya kamata yadda kuma ya dace eh, shi ya sa imam abu abdullah al-hakim nisaburi ya rawaito da wani hadisi na abi huraira cikin al-musdarak nasa eh, shi ya inganta shi amma hadisi ne da'ifi zan kawo shi saboda ma'anar tana da kyau eh, Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya kiyaye ga waɗannan salloli guda biyar na farilla na dole na wajibi ma'ana kiyaye su wajen yin su akan lokaci da kuma kiyaye su wajen bayar da su bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar a sunnance ya aiwatar a aikace to sai manzon Allah ce ba za a rubuta shi ba daga cikin rafkanannu ma'ana Allah ba zai rubuta haifa daga cikin bayin da suke rafkanannu wanda ba sa yin sallah din bisa karantarwa manzo Allah kuma ba sa yin ta kan lokaci to wani hadisi da'ibul isnad ne amma ma'anarsa tana da wato shi kyau to shi yasa nan eh, Umar dan Khattab yace da Abi Musa al-Ash'ari wala takum min al-ghafilin kada ka zanto daga cikin rafkanannu kamar inda Allah ke cewa wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين anan ana batun ambaton Allah zikiri to kaga ya shafi ita kanta sallah ne, domin sallah ita ma mai zikiri ce a sakamakon ta kunshi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wasu daga cikin magabata suke ganin cewa salloli ba ake nufi da ita wannan aya ne. in ma mun dauki cewa sallolin ake nufi to kaga zikirin kuma bai fita daga ciki ba kamar yadda mun ɗauki cewa aya tana bayani ne akan zikiri din to kaga salloli ma ba su fita daga cikin wato ainihin ita aya din ba haka ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibn abi e, da kuma ainihin sharhu ma'aril asar na abu ja'far al-tahawi bi isnadi sahihi da kuma asnan al-kubra ta imam al daga anas bin malik abu hamzatul ansari radiyallahu an allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana abubakar ne siddiq radiyallahu an ya jagorance ya jagorance musallata ainihin asuba sai ya karanta suratu safat ko kace suratul yaqatin a shashi wasu qira'o'i na malaman qira'a sai yake cewa har sai da ya zama na an zaci cewa rana ta ma fito saboda daɗewar da shi abubakar da siddiq ya yi to sai ake ce da shi rana fa kamar ta fito to sai ke cewa in ma ta fito ai ba ta same mu a rafkana ba ba ta same mu na cikin rafkana ba ma'ana ta same mu na cikin sallah kuma abin nufi mun fara sallah ɗin tun kafin ta fito eh, ashe nuni kan cewa kenan inda za ka fara sallar asuba har ya zanto ka ja karatun sallah in ta da har rana za ta fito shi za a ɗauka kan cewa ka yi sallah ba kan lokacinta ba ba za a ɗauka ba tunda ka fara sallah kan lokacinta to haka kuma eh, umar bin khattab radiyallahu an eh, shi ma ya yake faɗa kamar yadda yake cikin eh, shirhu ma'anil asar na abu ja'far tahawi da kuma asnal kubra ta imam al-baihaqi shi ma irin wannan ya faru gare shi shi ma faɗi magana kwatankwacin magana abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wato da nuni akan cewa kada mutane su zanto magandata masu kasala a wani lokaci ana kokarin tsawaita sallah din wani lokaci kuma ana takaitawa eh, karka zanto kullum kawai takaita sallah din ake ta yi to sai ka ga mutum kuma shaɗan yari bace shi a wani abu wanda yake mara amfani kuma sai ga yana bata lokacinsa a abin da yake mai amfani kuma sai ga yana jin kosawa da kasawa amma yadda ka sabar da jikinka da kowace fuska cikin fuskokin da manzo Allah yake gabatar da sallah to duk yayin da ka dauki wata fuska cikin fuskokin sai zanto dama jikinka ya riga ya riga ya saba in ka buƙaci tsawaitawa to zaka tsawaita ba tare da wato ainihin matsala ba in ka buƙaci takaitawa kuma zaka takaita ba tare da wato ainihin matsala ba to wannan shine abin da sunna take hukuntawa na'am bismillah hmm. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلب نعم يتي وحدثني عن مالك وتشيء بيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله يتي بابا ya تدشي عن مالك جمالك an yazida bin ziyadin shi kuma al'imam malik bin anas abu abdullah shi kuma ga yazid bin ziyad wanda yazid bin ziyad ne sannan kuma rajul ne min bani makhazum wato yana daga cikin kabila ta bani makhazum shi yasa aka ce masa al-makhazumi ثقاني إيه، الإمام آه، ابن حبان يا أنبتشيش آه، كتاب الثقات إيه، هكا الإمام النسائي والثقاشي لأننا لكتكير رجالنا وتؤنش إمام البخاري في الأدب المفرط لكما إمام الترمذي في جامع الترمذي لكما شيء الإمام النسائي آه، مسند مالك بن أنس duk da yake shi malibi na anas eh, gairu mutawajid eh, gairu mutadawil fi aidin nas eh, kusan ba ba saman ne bane to shi a yanzu bini bini bini al-imam al-bukhari yayi wata magana a kansa kamar yadda yake cikin a tarihul kabir yayin da yake tarjama sai ke cewa la yutaba'u ala hadisi wato ba a cika yi masa mutaba'a kan hadisinsa ba to wannan maganar wasu sai suke fahimtar kamar al-imam al-bukhari rahimahullah yana nuni zuwa ga rauni shi yazid bin ziyad uh, ita wannan magana ta uh, imam bukhari rahimahullah magana ce wadda ta shafi wani abu cikin ababen da shi yazid bin ziyad ya ainihin rawaito eh, kamar yadda uh, abu ja'afar al-uqaili ya ambaci ita wannan magana ta imam bukhari cikin littafinsa a uh, al kabir sannan kuma ya bayyana hadisin da shi imam bukari yake nufi da cewa la yutaba'u ala hadisihi ah, shine hadisin da ya roto ga muhammad bin ka'af za mu karanta shi a nan gaba muna da rai a kitabul qadar cikin wani littafi na anishin al-muwatta to wannan hadisin ne shi imam bukari yake nuni akan cewa shi yazid bin ziyar ya dan samu matsala a kansa amma al-aslu fihi annahu thika asali shi thika ne eh, saboda haka idan ya zamana ya rawaito hadisi sai zanto bai saba wa wani siqa ba bai saba wa siqat ba adadun min siqat to anan hadisin sa za a karbe shi eh, to amma idan ya zama ya saba wa adadu min siqat ko ya saba wa man huwa awsaq min to anan za a karbi ruwa wacce shi a aje tasa saboda abin da yake samu na cika kaɗaituwa kan abin da yake kadaita da ainihin rawaito da shi na hadisi idan ya zama da ya saba wa waɗanda suke ainihin afiqat to da haka wannan sai ya fi bayuwa zuwa ga kuskuren ta bangaren ne ba ta bangaren wanda ya zanto ya saba masa ba ina ba ta muna ganewa shine ma'anar la yutaba'u ala hadisihi kenan sannan kuma ana jingina shi zuwa ga kakansa zaka iya gani a wasu littafai an ce yazidu bin abi ziyad to dai wannan din shi ake nufi yazid bin ziyad bin abi ziyad mun gane ba shi ake nufi sannan kuma akwai yazid bin ziyad shi ma bin abi ziyad wanda yana daga cikin shi kuma rijal na imam tirmizi da imam ibn majah to shi kuma mataruk ne don haka za ka iya samun ishtibahi kamanceceniya tsakanin wannan wanda yake siqa da kuma shi wancan wanda yake mataruk eh, shi ma yazid ne bini ziyad wanda ah, al'imam abu hatimin da razi ya ce ainihin mankarul ah, hadis ne eh, kamar da yake kitabul jahi wa ta'adil haka ah, ainihin al'imam al-bukhari shi ma ce mankarul hadis ne kamar da yake cikin attarihul kabir haka imam nasa'i ya ce mankarul ainihin hadis ne kamar da yake cikin kitabun du'afa haka tirmidhi cikin jami'ar tirmidhi ce da ihun na fil hadis to ta ina za ka bambance shi wancan kawai imamu tirmidhi da imam ibn maja su kaɗai suka kaɗai ta da ruwar hadisi ta hanyarsa cikin asabar kutubis sitta shi kuma wannan wanda yake sika din to shi kuma imam al-bukhari fil adab al-mufarrad da kuma tirmidhi da imam an-nasa'i fi musnad malik na ba ta muna ganewa Eh, sannan kuma wannan kuma shi almakazumi ne dai inda kaji an ce almakazumi to shi wannan ake nufi ki suka din kenan na'am yace an abdullah bin rafi'in ga abdullah bin rafi' abdullah bin rafi' fiqa eh, shi ma almakazumi ne sannan yana daga cikin wato ainihin tabi'ai kuma yana daga cikin rijal na ainihin imam muslim da kuma al'arba'a idan aka ce al'arba'a su ne suwaye su ne ashabu sunan abu daud tirmizi nasa'i ibn majah sai zanto imam bukhari ne bai yi ruwaya ta hanyar sa ba cikin asahabin kutub sitta eh, maula ummi salama wanda maula ne na ummi salama ma'ana yaro ne na ita ummi salama eh, bawanta ne ta yan tashi ita ce hindu binta abi umayya Eh, zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam wato eh, tana daga cikin eh, ummahatul mu'minin kenan anan ya ce maka zaujin nabi domin bayyana matsayinta da girmanta ta sami girma ta sami daraja da karamci bayan zantowar sahabiya sannan kuma gashi mata ce ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eh, dukkanin mata kuma ta manzon Allah to wace ga dukkanin mu ne shine annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا Eh, wato matayensa kuma ummahatu iyayensu a wata kira'a shazza wa huwa abun lahu shi manzo Allah baba ne ga su mumune matayensa kuma iyaye ne ga su ainihin mumune din kenan amma kira'a ce shazza ba mutawatira أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة Eh, lalle shi abdullahi bin rafi ya tambayi abu huraira game da lokaci na sallah eh, fakala abu huraira sai abi huraira radiyallahu an ya ce da shi ana ukubiruka ni kuwa zan baka labari game da lokutan sallah eh, abin nufi kayi tambaya ga wanda yake da ilimi kan lokutan sallah ne eh, salli zuhura eh, ka sallaci sallah a zahar idza kana dhilluka mithlika idan inuwarka ta zanto daidai da tsayinka to ma'ana sai ka gabatar da azhar kenan wal asra kuma ka sallaci sallar la'asar idza kana dhilluka mithlayka idan inuwarka ta zanto kwatankwacin tsayin ka biyu wato inuwarka ta kai tsayin ka biyu to a lokacin kuma sai ka sallaci la'asar wal magariba ka sallaci sallar magariba idza gharabati shamsu idan rana ta fadi yayin da rana ta fadi to lokacin kuma magariba sai ka sallata wala isha'a kuma ka sallaci sallar isha ma bainaka wa baina thuluthil layli bisa ga abin da yake tsakaninka na daga gushewar shafaki wannan jajalan da yake bayyana a sama wa baina thuluthil layli da kuma tsakankanin daya bisa ukun dare na farko an gane da kyau wa salli subha bi gabashin kuma ka sallaci sallar asuba da ainihin duku-duku ya an yace yana nufin alghalas wato shine duhun dare kenan duku-duku din kenan to wannan asari na ainihin abi huraira isnaduhu ya tabbata kuma haka al'imam uh, abdurazak bin hammamin nisan'ani shi ma ya fitar da shi cikin littafinsa na musannaf nasa to wannan duk da asari ne eh, magana ce ta wato ainihin abi huraira radiyallahu an eh, kamar abin da ya gabata a baya na magana shi umar bin khattab radiyallahu an mawquf ne amma lahu hukumar rafa'i yana da hukuncin mai marfu' kamar yadda ibnu abdulbar annumari ya fada cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yayin da yake bayani kan shi wannan asar na abi huraira cewa asari ne mawquf magana ta abi huraira amma yana da hukuncin ar-raf'u cewa magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam saboda bayani na rukutan sallah amurin ne ne tauƙifi eh, ba ra'ayi ra'ayi bai shigowa ciki dole sai dai nassi daga Allah ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to don haka wannan bayanin da abi huraira yayi duk da bai ce manzo Allah bane ya faɗa to amma yana da hukuncin manzo Allah da in ya faɗe shi saboda ra'ayi bai iya shiga ciki eh haka asar na umar dan khattab ma wanda muka karanta a baya da sauransu eh wannan kenan eh, sannan ah, abu na gaba da ya ce annahu sa'ala aba huraira lalle shi ya tambaye aba huraira eh, wannan sai yake nuna mana game da ainihin kwaɗayi na su magabata wajen neman ilimi da jajircewa da tsayuwarsu wajen neman ilimi da ainihin fahimtar addininsu eh, sannan kuma yakan nuna mana cewa duk yayin da mutum bai san abu wato mai mafita gare shi sai ya tambaya ta yadda abdullahi bin rafi ya tambayi abi huraira sai ya tambaya yayin da ya zanto baka san abu ba ka sai ka yi tambaya wannan tambaya kan wannan abin wato ainihin ita ce me wato ainihin mafita eh, kuma za ka yi tambaya ɗin, kowa za ka tambaya a sai ka tambayi wanda yake da ilimi kan abin eh, wanda ka san yana da ilimi kan abin da kuma wanda a kana da kyakkyawan zaton cewa ya sani sai ka tambaye shi a kai. in ya sani kuma shi kuma sai ya gaya ma in bai sani ba shi ma sai ce bai sani ba to wannan shine mafita a harkar addini don haka ba a yin addini da ka eh, shi yasa Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan muhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun eh, cikin suratul nahl suratul anbiya kuma ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Eh, shi yasa wancan hadisi na eh, jabi bin abdullahi al-ansari wanda yake cikin eh, sunani a abi daud ina da kuma shahidi na hadisin abdullah bin abbas shi ma na cikin sunani a abi daud lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka yi tafiya kuma lokacin tsananin sanyi ne to kuma ɗaya daga cikin sahabban ya samu rauni aka sun dan rage zango a wani wuri suna hutawa dan su samu hutu kafin a cigaba da yin tafiya sai mafarki kuma ga shi ana tsannin sanyi kuma ga rauni a kansa eh, sai ya tambayi yan uwansa sahabbai to shin kun kun samu wani abu na rangome ma'ana na iya yin taimama kaga ce ai babu wani batun rangome ai eh, abin nufi suna masa nuni kan cewa tun daga ruwa eh, dama ita taimama ai in an rasa ruwa ne falam tajidu ماء to me fatayammamu sa'idan tayyiban eh to amma tun daga ya zanto kana al-ma'u mawjudan hadira ga wanka da wannan ruwan sai Allah ya kai rayuwarsa da naka yayin da suka dawo sai suka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam abin da ya faru sai man zalla ce a yi qatlahum Allah Allah wadansu sun kashe shi eh, abin nufi anan man zalla ce sun kashe shi saboda me sune sababi sune sababi ashe wanda ya zama sababi ga abu an iya jingina abin me zuwa gare shi eh, shi yasa hadisin eh, Abdullahi bin Amr bin al-As wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da kuma al'adar mufarat na imam bukhari aidan eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ne ke cewa lallai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka mutum ya la'anci babansa a wata ruwaya mutum ya zagi babansa sai sabai suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zagi babansa ta yaya mutum zai la'anci babansa sai manzo Allah ce zagi baban wani shi kuma wannan wani sai zagi babansa to kaga ana manzo Allah ya jingina zagin da wani ga babansa zuwa gare shi saboda me saboda shine sababi na na a zagi babansa da haka al-Imam an-Nawawi cikin al-Minhaj fi sharh sahih Muslim da dai shi wannan hadisi na Abdullah bin abdul as yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili kan cewa wanda ya zama na sababi na samun abu to a iya jingina abin zuwa gare shi da haka manzo Allah ya jingina zagin zuwa gare shi tunda shine sababin da yasa aka zagi babansa to anan ma yasa manzo Allah ce qataluhu qatalahumullah sai ce ala sa'alu idh lam ya'lamu me hana su yin tambaya tunda ba su sani ba eh, ai fa inna ma shifa'ul su'al warakar jahilci me as-su'al tambaya al-i huna al-jahl to da haka nan abdullahi bin rafi aka ce annahu sa'ala aba huraira lalle shi ya tambayi aba huraira an waqti sala shi yasa ibnu qayyim cikin annuniya yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني wato shi jahilci cuta ce cutar ma kuma mai kisa eh, ya ce warakar jahilci abubuwa ne guda biyu eh, littafin Allah da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to dama wannan ai ne ilimi yayi eh, alqur'ani sunna wannan shi ne mai shi ne ilimi Shi ne ake wal ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma za ka zaka wat taqlidu yastawiyani daman shine ilimi sanin dukkan wani abu na shirya ta fuskar dalili dalili kuma shine mai alqur'ani da kuma suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nassi daga littafin Allah ko daga ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi to wannan shine waraka na wato ainihin wannan jahilcin sai ce likitan da zai maka maganin wannan jahilcin to shine malami wanda yake na Allah dakal alimin rabbani wato malamin da ya san Allah na ba ta gane ba to shine abdullah bin rafi yayi tambaya ga wato anishin abi hurairah radiyallahu anhu sannan kuma ya tunna mun cewa za ka yi ne kafin ka aikata abu ba wai bayan ka yi ba ka aikata amma kuma za ga anan sai mutum ya je ya bata abu daya sai bugu yana tambaya malam kaza ne mai hukuncin kaza ne to ai kafin kai ya kamata ka yi tambaya to amma haka su magabata eh sukan yi wato ainihin tambaya ne kafin aikata abu eh eh ba a rasa kuma wani kuskure iya faruwa wani lokaci su iya aikata abin suna tsammanin cewa daidai ne kuma daga ba sai ya bayyana cewa ba daidai ba sai su iya yin tambaya kuma don karin bayani kan yadda abin yake to da yace an wakati sala game da lokacin sallah eh, alif da lamun da yake cikin asala lil jins eh, jinsin sallah shi yasa ya masa bayanin sallar azahar da la'asar da kuma gariba da isha da kuma asuba wato salloli din guda biyar kenan anan sai ce sallar la'asar yayin da inuwarka ta zanto daidai da tsayinka kaga wani na masa bayani game da eh, mataki na ƙarshe kenan daga cikin matakan lokaci na sallar zahar na lokacin da yake alwakatul Muktar kenan tunda an ba ku manta ba kuna tare da darasin eh, darasin farko mun yi bayanin cewa yayin da rana ta yi ta yi zawali sannan kuma zuwa lokacin da eh, inuwarka ta kai mai daidai da tsayinka kaga duk wannan lokaci na sallar azhar eh, sannan kuma muka yi bayan cewa farko-farkon lokacin sallar la'asar kuma yayin da rana eh, yayin da inuwarka ta zanto mai daidai wa daida da tsayinka to lokacin la'asar ya shigo har zuwa kuma yayin da inuwa ta kai linkin ka biyu to din mai lokacin ta yana alwakatul muktar ina ba ta muna gane ba eh, kamar yadda kuma mun ambaci hadisai a wancan lokaci din saboda ka ba bukatar maimaita wanda da yake bukata ya kara gane abin sai ya koma ya saurara wal magariba idza garabat ash-shams wal isha'a ma bainaka wa baina thuluthil layl wa salli subha bi gabashin cewa kuma ka sallaci sallar asuba bi gabashin da ainihin duku duku ya an galas yace yana nufin algalas yana nufin algalas eh wannan a ruwayar shi wato ainihin yahaya bin yahaya laisi ainihin bi gabashin kenan amma kamar ruwaya ta suwaid bin sa'id da ruwaya ta alƙa'anabi da ruwaya ta shi yahaya bin bukayar su sai zanto bi galasin wasalli subha bi galasin bi galasin to amma shi yahaya ya yahaya allaisi sai ce bi gabashin ya'anin galasa eh, to wannan zai iya nuna cewa ma'ana wannan magana ce daga gare shi kenan Eh, ma'ana ya ambaci bi gabash don nuni akan cewa al-gabash da al-ghalas duk abu ɗaya ne mun gane da kyau duk abu ɗaya ne suna nuna mai duhu na dare din kamar yadda suwaid bin sa'id da al qanabi da yahya bin bukayr suka yi mai suka rawaito shi asarin da lafazin bi galasi wanda muwatta ta suwaid bin sa'id ita ma an buga ta haka muwatta ita ma ta al-ka'anabi ita ma an buga ta Eh, ta yaya ce da bukayar ba giya ba amma wannan duk an buga su akwai su a kasuwa ana siyarwa duk akwai su kuma suna da kyau domin akwai zawa'i a ciki wanda babu a cikin ragowar ainihin muwafa'at wanda mun yi bayani a farkon darasin to wasu kuma suna bambanta tsakanin algabashu da algalas eh, suka ce idan aka ce algabashu shine duhu na duhu na farko farkon duhu mun gane ba wannan to shi ake kira da ainihin algabash suka ce kuma algaras wato ƙarshen duhu wanda daga shi kuma sai hasken alfijir eh, to in ka dauki wannan sai zanto kenan algabash shi yake fara mai kenan zuwa sannan kuma sai algalas wasu kuma suka ce a duk abu ɗaya ne algabashu da algalas duk abu ɗaya ne babu wato ainihin bambanci tsakani e, wanda kuma wanda shine abin da yake daidai na'am cigaba وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى أبي عمرو بن العوف فيجدهم يصلون العصر نعم آه، يتي وحدثني أن مالك شدي آه، عبيد الله بن يحيى يتي يا ذن تدني شي يحيى بن يحيى الليثي عن مالك جمالك عن إسحاق بن عبد الله bin abi talha shi kuma ga ishaq bin abdullah bin abi talha ishaq bin abdullah bin abi talha yana daga cikin tabi'ai sannan kuma almadani ne mutum madina ne sannan sika ne kuma yana daga cikin rijal na ainihin eh, wato ainihin aljama'a fi tariqil wasita eh, an anas bin malik shi kuma ga anas bin malik abu hamzat al-ansari ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, sannan kuma kadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana yin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, shekara goma ya ɗauka yana hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa amma har yake cewa manzon Allah bai taɓa ce min dan me ba kai kaza ba dan me kai kaza kamar yadda ya tabbata cikin eh, مسند الإمام احمد بن حنبل الصحيح البخاري أنا بن مالك كان أنه قال للشي أنا بن مالك ياتي كنا نصلي العصر منكسن شيء منا صلاة صلى العصر ina nufin a wato ainihin madina kenan sun ma ya kharujul insanu ila bani sannan bayan mun gama sallar la'asar ɗin mutum ya fita zuwa ga bani amir bin auf wato wani ƙauye ne haka a bayan wato ainihin madina din eh, eh, tsakanin ƙauyen da madina mil biyu ne zuwa uku eh, fayajiduhum yusalluna asara sai kuma ya same su suna yin sallar la'asar. amma yanzu kawai ya riga ya shigo cikin garin madina tunda an riga an fadada ta eh, eh, wannan ah, ah, hadisin ya tabbata isnaduhu sahih ah, haka imam bukari ya fitar da shi cikin sahih bukari eh, haka imam muslim ma ya fitar da shi cikin sahih muslim ta dai hanyar shi imam malik bin anas radiyallahu anhu eh, an eh, yana nuni da wannan hadisi na cewa mun kasance muna yin sallar la'asar eh, abin nufi da manzon Allah kamar yadda zo cikin sunanin nasa'i ruwaya cikin sunan nasa'i bi isnari sahihi cewa kunna nusallil asara ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kasance muna yin sallar asar tare da annabi muhammad sallam yace sannan sai mutum kuma ya fita idai zuwa ga eh, gidajen mutanen bani amr bin auf sai kuma ya sami suna yin sallar la'asar ne eh, imam mali ya kawo maka wannan hadisi na bin malik domin nuna maka mai yalwa ta lokacin mai ita sallata ainihin la'asar abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma dan ya nuna maka cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yana me yana gaggauta yinta tunda a wannan asari na abi huraira ya kama maka shi cewa wal asra idza kana dhilluka mithlaika to sai ya kama wannan hadisin na azumin malik domin kada ka yi tunanin cewa lokacin la'asar kawai bai shiga sai idan inuwar ka ta zanto linkin ka biyu to sai ya kama wannan hadisin na azumin domin nuna maka cewa lokaci yake shiga tun kafin haka eh, sannan kuma kuma ga shi kuma su eh, mutanen ni an bin au su kuma sai bayan manzo Allah ya yi mai ya ma gama salar la'asar mutum ya tashi daga nan ya taka ya je can sana sai ya samu kuma su suna mai suna yin sallar asar nuni akan cewa kuma su suna tsayar da ita mai yayin da inuwar mutum ta zanto mai linkin sa bi kenan wato nuni akan cewa lokacin yana da wato alishin yalwa yana da fadi kware da gaske eh, shi yasa lokacin ta baya fita sai in rana ta yi ne ta fadi wannan shine lokacinta kuma wanda yake na al-mustahab na al-mukhtar yake kasancewa tun yayin da ka ta yi ta zanto dare da tsayin ka har zuwa linkin ka biyu duk wannan cikin lokacinta ne wanda yake na afdaliya wanda yake mafi farala eh, wannan kuma sai yake nuna mana cewa ashe tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai samu wasu limamai din bayan manzon Allah din kenan sallallahu tunda gashi man manzala zai sallar da sahabbai a madina kuma wasu a eh, gefen eh, bani amur bin auf su ba kuma daga ba sai su tashi su tada wato ainihin sallar su tare da wato ainihin limaminsu kamar yadda ya faru ga mutanen ƙauyen banu salima eh, mu'adu bin jabal zai yi sallar isha tare da manzo Allah kuma ya je ya ba su sallar isha shi a matsayin nafila yake yi su kuma a matsayin mai suna bada farilla su ta isha kamar da yake cikin sai bukhari da sai muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal to wannan shine to ina ganin sai mu tsaya anan wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fik insha Allah insha Allah